karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen hausa na studio kalangu ya suma gabatar da labarai masu sauraro asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri A cikin shirin za ku cewa Majalisar Koli ta ƙasa ta baiwa ƙasar Nijar gaskiya dangane da harkar makarantar Bedir. a maraɗi wata takaddama ta kunno kai tsakanin kungiyar malaman makarantu sinasis da kungiyar jama'an baitulmani hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ɗauki matakin soma gudanar da gasar cin kofin duniya da ƙasashe 48 daga shekarar 2026 ashirin shirin musamman za ku shirya su kwana dangane da gobarar da aka samu a cikin watanni uku daga hukumar da ke kula da kare al'umma Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a game da matsalar ta tsakanin gwamnatin nijar da gidauniyar Bedir, kotu a nan Yamai ta baiwa Bedir gaskiya a ran hudu ga watan nan na Janairu. Sai da gwamnati ta shigar da lamarin a Majalisar Koli ta ƙasa wato Conseil d'Etat. A ranar tara ga wannan watan Majalisar Kolin ta yanke hukuncin cewa gwamnati na da cikakken yancin shanye takardar izinin aiki da ta baiwa gidauniyar ta Bedir ta kuma ba ta ga wata ƙungiyar. mai dawaki buhari shugaban ma'aikatar kula da makarantun sakandare masu zaman kansu ya yi karin haske kamar haka ita bedir ta tambayi izini a bata izini ta da bude lakwal an ka bata izini amma cikin kudurori an ce gwamnati ko da wani lokaci shina iya amshike wannan izinin nan in an ga mutanen bai kiyaye doka ba to sai an ga bana bedirkin ta samu matsala cikin kasar da ta taso an rushe su to cikin eh, wannan matsalolin da suke sai suka ɗauki ƙudurori wanda sun ka taka ka'idodi masu kula da makarantun lakwal saboda haka nan gwamnati ta jayake wannan takardar da ta ba su izini sai can kasar turki ta turo ta foundation da ta da kwami da kwami an ka duba an ga lalle ta cika ka'idodi sai an bata izini da so kai kalan mu conseil d'etat conseil d'etat dibi ku su ya dibi ma hujjar mu ya ce lalle mun mun su gaskiya to wancan na justice ba ba labari sai da ni gani ga tele ka kowa an kai karar gwamnati ga wani ambata ba wanda zaka wajen mai ci an kakana mu sai da mun ka ja ga mutane gwamnati ta dauki niyya komi zai ta da kyau duka mu sunan waɗanda an ka sani masu ba da darasi bai duk suna nan ɗaliban makarantun sakandare na agada sun koma cikin makarantu yau bayan kwanaki biyu na yajin aiki bangaren ɗaliban da na hukumomin ilimi na jihar sun bayyana cewa an cimma matsaya a kan koke-koken da ɗaliban suka gabatar wata takaddama ta kunno kai tsakanin ƙungiyar malaman kwantaragi na sakandare sinasis ta maraɗi da ke yajin aiki tun jiya da kuma ƙungiyar jama'an bitulmani na maraɗin. malaman makarantun sun ce babban jami'in betelmanin na, wuce gona da iri su kuma jami'an betelmanin wato suna kokarin kare mai gidan nasu wakilin muhammad da mamman ya aiko mana da wannan rahoto A cikin takardar tsunduma yashin aiki da ƙungiyar malam makarantun boko 'yan kwantaragi sinasef suka ajewa hukumomi sun nuna abin da suka kira rashin ladabi kai har ma halayyar rashin mutunta jama'a da mai biyan su albashi yake nuna wa malam makarantun boko 'yan kwantaragi na jihar Maradi. A cewar mataimakin ƙungiyar sinasef Idrisa Salisu wannan mai biyan albashin bai ma duban su da idon rahama. Abin da ma ya fi ɗaukar musu da hankali shine maganar tsige albashin malamai wanda hukumar halsiya ta ɗauka a matsayin malaman bogi. A cewar Idrisa Salisu mai biyan su albashi bai da hurumin ƙin biyan waɗannan malamai saboda akwai ƙishin kishin cewa an gudanar da taro a fadar Firayim Minista domin soke wannan takarda. A nata ɓangare ƙungiyar shama'an Baitul Mali ta ƙasa a yayin da take wa ƙungiyar Sinasef Martani ta bayyana cewa ana nan ana duba maganar don haka ba su da hanyar hanyar biyan albashi ga waɗannan malamai har sai an ba su izinin yin haka. Dangance da matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin jihar Tilibiri, hukumomin jihar sun ɗauki matakin haramta yin amfani da motuna a wannan yanki ko da safe ko da dare daga ranar wato goma ga watan na Janairu da muke ciki. Matakin ya shafi arewacin difurtumomin Abala, Walam, Ayoru, Bani Bangu da kuma Filinge. Shugaban ƙasar Isu Muhammadu na gudanar da wata ziyara aiki a ƙasar Saudiya ta ranar bakwai ga wannan watan na Janairu. A jiya ya halarci wata haɗuwa da Dr. Bandar Al-Hijar, shugaban bankin musulmi na raya kasashe wato a Jidda. A ranar Litinin shugaba Isufu ya kasance a Riyadh inda ya haɗu da 'yan kasuwa na ƙasar Saudiyar yayin da ya bayyana musu cewa suna da damar wato saka jari a Nijar a fannoni kamar na noma da kuma na ma'adinai. Prefen Cintabaladan a jihar Tawa ya karyata labarin da ke nuna cewar akwai matsalar karancin cimaka mai tsanani a wasu yankuna na wannan departama kamar yadda wasu jaridu wato suka suka rawaito. Prefen tabaradin a Bankawal Litinin ya yi muna karin bayani ta wayar tarho kamar haka. mun tafi kauyuka na kau can mutane duk wanda muka yi hira da su babu wanda ya bamu bayani bisa ga akwai halaye irin wannan cikin kudin na kau yau in kana so saniya cikin kasuwan kau sai ka ajiye kudi daga shika dari da hamsin zuwa shika da ibi in kana so rago daga shika da ashirin da biyar zuwa shika arba'in in kana so akuya da shika goma sha tara zuwa shika ashirin da biyu kenan babu saniya wanda ana sai da shi shika ashirin da biyar wannan nima ina so shi in akwai shi ya zo ya gwada mani ko ina ne nima na sai mai mun ba da uzini duk wanda ya san cikin departamentin mu akwai wuri wanda mutane suna cikin irin wannan hali mu mun ba shi izini ya zo ya gwada muna ina ne. Preferencin tabara da nan kuka saurara. Ma'aikatar Sima mai ba da labari a game da farashin albarkatun gona a kasuwanni ta fitar da rahotonta na makon da ya gabata. Rahoton ya nuna cewa farashin danyun kaya na garake ya hau. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntar Muhammadu ya haɗa muna. A cewar Sima, farashin ɗanyen kaya kamar irin su shu ya ɗan faɗi ƙasa da kashi goma shida hudu ɗaya cikin ɗari. A yayin da lemu, gurshi banana, tumatiri farashin su ya ɗan tashi da kashi bakwai cikin ɗari. A yayin da a ɗaya ɓangare farashin tattasai ya ɗan sauko abinda ya shafi lemu ana sayar da kilon sani a kan dala sittin da tamma arba'in da bakwai. Inda farashin lemu ya fi faɗuwa ƙasa warwas shine adifa musamman inda ake sayar da kilonsa a kan dala 20.89 a yayin da agades ake sayar da shi a kan dala 100. A ɓangaren ɗanyen tumatiri ana sayar da kilonsa ne a kasuwar Tilaberi a kan dala 20.55 a yayin da ake sayar da ɗanyen tumatiri a kan dala ashirin a agades. A cewar Sima farashi mafi yawan waɗannan kayayyaki a lokacin kakarsu suna faɗuwa ƙasa warwas a cikin kasuwa unguwanni. A wata sanarwar ta fitar a jiya da marice shugabar matan jam'iyyar safiyar inganci ta Muktar Kasim, Madam Barmu Balkisa, ta bayyana cewa ta fice daga wannan jam'iyya ta kuma koma cikin jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta hamu Amadu, ga kuma karin bayanin da ta yi kamar haka. Wannan zaɓin namu a yau ya fito fili ba wani ɓoye-ɓoye. Kamar yadda kuka sani, a yau lamarin ya bambanta maimakon fita daga adawa zuwa jam'iyyu masu mulki. Ana an samu akasin haka. Daga yau mun miƙa wuya kuma muna kira da sauran magoya bayanmu da suke shakku su zo su bayar da goyon bayansu domin tabbatar da 'yanci da kuma demokaradiyya. Mu magoyan bayan jam'iyyar Lumana za mu yi gwagwarmaya domin tabbatar da turbar demokaradiyya dangance da duka waɗannan abubuwa. A yau mun yanke shawarar canza sheka daga jam'iyyar CPR inganci zuwa jam'iyyar Lumana Afirka. Allah ya yi wa Alhaji Ahmadu shugaban PPNRDA na jihar Agadasa rasuwa cikin daren goma zuwa wayewar safiyar ɗaya ga watan na Janairu shekarar bakwai Alhaji Ahmadu ɗan jam'iyyar PPNRDA ne tun farkon kafata ya kasance tare da Yori Hamani wanda ya ƙirƙiro wato jam'iyyar ya kuma rasu bayan ya samu shekaru saba'in da ɗaya a duniya. Majalisar Hukumar Ƙwallon Ƙafa ta Duniya FIFA ta amince da shawarar gudanar da gasar cin kofin duniya ta ƙasashe wato da kasashe 48 daga shekarar 2026 maimakon ƙasashe 32 kamar yadda yake a halin yanzu. Wani sauyi hakan zai iya kawo wa a fannin wato gasar cin kofin duniya kuma wace moriya nahiyar Afirka za ta iya ci a ta hakan. Ga amsa cikin wannan rahoto da Alasan Guzi Muhammadu ya haɗa muna, Muntar Muhammadu ya fassara. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta kaɗa ƙuri'a a jiya domin gani yiwuwar ƙara ƙasashen duniya wajen halartar gasar ƙwallon ƙafa ta duniya daga shekara 2026 mai zuwa. Wannan gasar ta cin kofin duniya zai fara ne a matakin farko da ƙungiyoyi uku da suka ƙumshi gungu goma sha shida. Gungu biyu na farko za su huce a jeri na goma sha shida a zagayen ƙarshe da za a yi tankaɗe da rairaye kai tsaye. Sabon shugaban shugaban hukumar FIFA ya ce wannan mataki zai sanya ƙasashe su ƙara saka tsammani na shiga gasar cin kofin duniya a ƙarni na 21 kuma a cewar FIFA wannan zai ƙara samar da kudaden shigarwa har euro miliyon 975 Za a rarraba waɗannan kujeru ne dai a hukumance a wajen babban taron ƙungiyar FIFA, sai dai tuni a cikin kujeru 48 ƙasashen Turai za su samu goma sha uku maimakon tara, a yayin da ƙasashen nahiyar Afirka za su samu kujeru tara maimakon biyar. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba da biyar ga gajeren zango. biyar da minti arba'in sai kuma shirin namu na musamman a wannan lokaci na dari da iska al'ummar Nijar na fuskantar al'amarin yawan gobara. Wato lamarin da ke ƙara wasu jan kwana-kwana wato safar famfe aiki kenan. babban daraktan ma'aikatar kula da baiwa al'umma kariya kanal bako abubakar ya yi wa wato ya raskwana dangane da al'amurin gobarar da aka samu ko kuma suka faru cikin watanni uku da kuma kayan aikin da aka baiwa sojojin kwana-kwanan domin su gudanar da aikinsu. su Effectivement, l'armada est une saison qui est très très propice aux incendies. Ba shakka lokacin hunturu lokaci ne da ake samu yawaitar gobara wannan yanayi dai yana kokarin zama kusar kafa inda ake samun gobara a kasuwanni a gidaje abin dai ya zama ruwan dare a cikin duka fadin ƙasa. Alhakikanin gaskiya abin da ya shafi samar da kayayyakin aiki na kashe gobara ko wuta a cikin fadin ƙasa mun iya mu kuma muna ci gaba da ƙoƙarinmu, inda a cikin shekara ta da goma sha biyar mun samar da motocin kashe wuta goma sha biyu ƙoƙarin da ba a taɓa yi ba. Sai dai wannan bai isa ba, saboda ba wai samar da motocin kashe wuta ne kaɗai ba. Ko da yake ba zan ɓoye muku komai ba akan abin da ya faru a gobarar da ta tashi a kasuwar Doso, inda motocin jama'a kwana-kwana da suka tashi daga birnin Gaware domin su kai musu ɗauki. Motar ta tsaya a bisa hanya saboda bata da man fetur. Abin da ke nuna nuna cewa ƙoƙarin da gwamnati take yi bai isa ba ya kamata ƙananan hukumomi su yi wani abu a kai saboda don ya kasance ba daidai ba ne na faɗa muku kuɗaɗen da aka ware don man fetur ɗin waɗannan motoci na kashe gobara a shekarar da ta gabata a cikin watanni uku na baya-bayan nan mun yi raskunan gobara 144 a cikin watan oktoba gobara 176 a watan nobamba sai kuma gobara bakwai a cikin watan disamba Kun ga kenan abun ya yi kamari. Kuma a cikin waɗannan gobara a watan Oktoba mun samu yin raskuna. Asarar rayukan da aka samu sun kai 31. A watan Nuwamba kuma mutane 62 suka rasu a cikin gobara. A yayin da a watan Desamba mutane 30. Sai kuma abin da ya shafi waɗanda suka jikata a cikin waɗannan watanni uku na baya-bayan nan mutane 777 a cikin watan Oktoba. A watan Nuwamba mutane 854 sai kuma a watan Desamba mutane 861 a cikin duka faɗin ƙasar nan. Tumar da lamar salamu da haka muka karshen shirin namu na labarai da harshen Hausa na maraicen yau anan muke bankana da ku zan burku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu. ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.